prof gashi ta kai ga har an baka lambar yabo daga cibiyar bincike da horo da kuma tattalin arziki na duniya kan wasu nasarori da ka samu a takaice kan me ka samu wannan nasara wannan nasara na samu akan bincike na wannan cutar da ake kira daji amma muna amfani da itatuwa na gargajiya mun tattambaye masu maganin gargajiya suka gaya mana ga itatuwan da suke amfani da shi shi da muka je muka cicciro su wajen su sittin sai muka bincika akan breast cancer shi ne daji na nonon mata da kuma daji na kwakwalwa daga wannan muka samu guda goma sha uku in na fahimce ka farfesa za a iya cewa kana gaya wa duniya cewa ka samo maganin cutar kansa kenan ita wannan daji ah, abinda muke ce in vitro binciken da muke a cikin lab su wannan sun fi wanda magani da turawa suna amfani da shi kuma akwai abin da muke ce animal model da mu iya mu sa daji din a kwakwalonsu sai mu ba su magunguna akwai mutane kamar biyar haka wanda mun ba su wayansu magungunan mu din shi wannan mai aikin maganin gargajiya din injiniya ali musa audu shi ne a ba su mu bai kamata mu ba sai an jayin clinical trial kamar aiki a asibiti da su masu ciwon daji din amma su wannan suke ba da maganin gargajiya din su za su yasu ba mutane so guda biyar da ya bayar wannan gabaki daya shi cutan daji din ya tafi gabaki daya amma cutan dajin da muka yi din na baki da kuma wajen wuya din kuma shekaru nawa ka dauka kuna wannan nazari da bincike kan wannan magani tun 2012 muka soma amma ainihin wannan din mun soma 2015 kuma zaka iya a bugun kirji da wannan magani iya binciken da kai ko ina aka kai a duniya inda aka yi amfani da shi bayan an gama bincike da tsarin sarrafa magunguna na duniya ta samar za a iya samun lafiya kenan tabbas za a iya samun lafiya yanzu ma muna so mu je mu samo wanda suke da ciwon daji ko guda hamsin ko ɗari a ba su wannan magunguna mu gani kamar a baya an samu irin su kamar a balaka da ya ce yana da maganin su hiv amma da dama an danganta abin da siyasa na harkar magani ya za ku tunkari wannan saboda haka ne duk abubuwan da muke din muna tafi gaban wanda sun san abin da ake ce bincike ba wai mun soma haka ba ne mun presenting a gaban Nigeria Academy of Science mun yi shi a Nigeria Academy of Pharmacy mun yi shi a UK uh, Ingila mm. a Sussex gaban wanda masu yin research so ba irin nasu a balaka din nan wanda ba gani ma abin da suka yi ba kuma za ku iya kare abin da kuka yi absolutely to prof muna godiya da wannan dama da ka bamu yawa na gode thank you very much jesus